no, no. cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara amina Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau biyar ga watan Yuni na shekarar 2020 filin namu na nishaɗi ne. Yau shirin namu na kunshe da abubuwa daban-daban kama daga nishadin waƙoƙi. Haka yake Amina har ma da fina-finai da kuma kayan kwallama. A yau wakiliyar sashen Hausa a Kano ta sami zantawa da wani mawaƙi da ke ƙasar Jamus. sannan abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya samu tattaunawa da jarumin dan wasan fina-finan hausa da ma masana'antar nollywood wato yakubu muhammad daga bisani kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu shin zauren kwalamarmu a yau na fulani ne zage-zage ko na bare-bare jama'a sai ku gyara zama ku yi ta zomo ku canyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. bari mu fara da tattaunawar baraka bashir da mawakin da aka fi sani da cizo wanda yake zaune a kasar jamus baraka ta tattauna da shi akan wakarsa ta jaruma a azara jaruma kuma Na ce ko wannan wakar ta Hamisu Breka ce. A'a Amina, wakar Hamisu Breka sunanta jarumar mata kuma daban take sannan ta je kamar haka. Ashe da rai na ke san ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na dena kewa ba. idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba na waiwaya ya na wahalar zuwa garin da an ki a shi kuma waƙar cizo ta jaruma ga yadda take Na zo da soyayya da na san kina da tarbiyya promise zan miki biyayya. Na zo da soyayya da na san kina da tarbiyya wallahi zan miki biyayya. Yeah, oh, oh, oh. Amina, da fatan ke da masu saurare kun gane bambancin. Eto yanzu na gane. bari mu je ga hirar tasu. Shi me ya ja hankalinku kuka yi wannan waka ta jaruba wani irin sakonni wakar ta kunsa gashi kuma wakar ta dau hankalin jama'a. Assalamu alaikum jama'a barkan mu da warhaka kamar da ku sani dai suna na Haruna Salisu amma mutane suna kirana da Cizo daga nan kasar Jamus. Um, dalilin da ya sa muka yi wannan waka na jaruma uh, shine uh, duk wanda ya sani dai ya san jaruma kawata ce jaruma aminiya ta ce muna mutunci da ita to dalilin jaruma ya sa muka zauna maka tunani ni da cuzi muka haɗa ƙarfi da ƙarfe muka muka rera wannan waka mai suna jaruma kuma a cikin ƙarƙashin jagorancin kamfani na wasan cizo record sannan kuma ita wannan wakan dalilin da ya sa muka yi ta ƙoƙarin da jaruma take ta yi da irin ƙwazo da ta nuna da irin burgewa da ta yi da irin taimako da ta yi a cikin tafiya ta ya sa muka wannan waka dangane kuwa ne irin soyayya da suke da mijinta da kuma zaman lafiya da suke da mijinta sannan kuma da kokarin abin da san ce kokari da ta yi ta yi kokari domin kuwa dalilin ta mijinta ya shigo addinin musulunci to kaga ko ya ne ga ya dace in zauna mu rubuta waka junan su kuma inda suke zaman lafiya izu izu ga sha sun samu haihuwa to dalilin da ya sake na maka yi wannan waka da ni da chuzi waka mai suna jaruma to tambaya ta biyu ita ce ita wannan waka ka yi ta da Uh, uh, twizy shi kuma yana nan najeriya shin yaya aka yi kuka yi wannan bidiyon wakar ka zo najeriya ne kuka haɗu kuka yi ta ko kuwa kaka um, a gaskiya wannan yadda aka muka yi wannan waka na farko dai shine na manta ban faɗi kowace jarama ba jarama empire domin wasu su ringa tunanin wace ce jarama mai kayan mata dalilin da yasa muka wannan waka mun yi ne saboda ita sannan kuma yadda aka muka yi wannan waka ban zo Najeriya ba ina nan Jamus su suna can Najeriya Sadiya Haruna tana Kano Chuzi shi kuma yana Mina a haka muka zauna muka tsara waka muka nemi akwai darakta wanda nake aiki da shi a Najeriya wasan darakta a MSK da shi ne mana darakta din wannan aikin a nan bangaren kuma Jamus aboki na Bello Sisko shine assistant darakta muka zauna muka yi kokari muka yi aikin kuma ni ne producer na wannan aikin ni na yi part ɗina a nan bangare na na yi shi a nan cikin Jamus su kuma nasu sun yi a can Najeriya sai muka hada to mutane dama abin ya ba su mamaki ta yadda bidiyon ya gano kamar iri ɗaya kamar duka sun zo an zo turai ne an yi bidiyon to ka san aka ce aka ce a daɗe ana yi sai gaskiya idan kuma ka samu wanda suka san aikin kuka haɗu da ma'aikata wanda kuma suke sai su aikin to za ku kun samu abin da kuke so domin wannan bidiyon ba zan ɓoye muke ba wannan bidiyon mutane da dama na samu kwamen da dama akan cewa wannan bidiyon a aka yi shi da Allah a nan jamani aka yi shi ne saboda sun ga location din kuma a cikin Kano aka yi shi price to ka gani ni kuma bangare na yi shi anan amma aka hada da bi saboda shi daraktan ya san aikin shi Dan haka duk wanda yake neman mutane dama suna tambaya na da Allah ya rasa samu contact din shi kun san ba yanda zan dauki contact din mu dama mutum in bada amma ku neme shi a kan Instagram za ku gan shi sannan ita kanta jaruman ta so a wannan waka saboda ta ji daɗin wakan nan waka ta yi mata kuma tana son wakan nan daga cikin wakokin da aka mata a duniya wannan waka tana ɗaya daga cikin waka da take mugun so kuma bidiyon waka ma da muka tashi da ita muka so mi to amma gaskiya lokacin tana da ciki kuma sannan ta yi nisa tana Dubai to kaga wani aiki ne nan mai zaman kan mai zaman wallahi kuma wakan nan mutane da dama sun samu suna kuma eh, dai mai daɗi mai kyau akan waka saboda waka ce aka yi ta akan soyayya kalamai na soyayya mai daɗi da sauransu. To ka na ji kana ta eh, saboda kwazo da kokari banda kokari da ta yi na wajen mijinta a wajen al'umma shin akwai wani kokari da ta yi na canza rayuwar wasu al'umma? Eh to gaskiya a ta na bangaren ma ta yi kokari abin da san ce ta yi kokari kin ga idan kika la'akari da yadda ita jarma empire ta kawo ta kawo canji a arewacin najeriya me ta kawo canji ta koya wa mata yadda za su tsaya da kawafuwansu ta koya wa mata yadda za su dogara da kansu su yi koyi sana'a ba sai sun zauna suna karuwanci ba ko kuma sai kin zauna kin dogara da wani ko wata ta maki tukunna zaki a'a tana koya wa mata a kullum ke ma mace ce ke ma kina da rai ke ma kina da yancin da zaki iya yin sana'a kuma ki taimaka wa iyayenki ki ma taimaka wa ƴaƴanki kai har mijinki ma ki taimaka ma ba sai kin zauna wai daddawa magi sai kin ce mijinki ya baki ba a misali tun da ai sana'a ba haramun bane zaki yin sana'a ta cikin gida zaki yi aiki a gidan rediyo zaki yi aiki a ofis zaki yi aiki a wataje da dama zaki iya zuwa ki aiki ba lallai sai kin zauna a gida kawai kin zauna jim kamar kayan wanki ba to kin ga wanda ma shi ma wani taimako ne tunda a misali ai ita jihar madu wanda ya santa ba ya santa bane ba tana tana fasikanci ba ko tana bada kanci ko tana karuwa a'a sana'a take tana sai da kayan mata tana sai da mene tana sai da kayan mata to kin ga mutumin da yake sai da kayan mata ai ba za ka boye sana'a ka ba tunda ai kana so kuma ba wai kana yin abin bane iyakacin Najeriya ba ko kuma iyakacin arewacin Najeriya kana abin ne international kasashe daga dama a misali Tanzania Zimbabwe eh, Ghana Nigeria Togo america europe asia duka za ka mutane tana da kwastoma da suke siyan kayanta to kin ga dole ka zama international dole ba za ka kawo maganan wannan addini ko cewa a'a za ka tsaya akan magana sana'ar ka da kake ne tsakaninka da ubangiji daban tsakaninka na sana'ar da kake daban abin da yanzu wasu ba su fahimta ba kenan To ya zaka ya zaka kwatanta yin waka a kasar waje da nan gida Najeriya? Eh gaskiya akwai bambanci sosai ma kuwa. Na farko kin ga ba za a haɗa Najeriya ba da nan Europe. Nan Turai idan kai mawaki ne inda zuciyarka bata mutu ba to kana da chance da zaka taimaki kanka ka daga kariyar ka ta hanyar zuwa ka je kai aiki ka samu kuɗi idan kuma kai rago ne daman to gaskiya ba ko haka ma baka da wani chance amma inda ko ka iya su tura kuma akwai program da ake zuwa in kuma ka san cewa kai irin kana da sa'a kuma ka iya sosai kana da hanya akwai inda zaka je ka nuna kanka kuma a nan turai ba mugunta ba kamar mu can gida ba gaskiya ko da ka iya ma mutane suna ma kallon dan iska ne kai kai kaza kaza da sauransu ma ba za a taimake ka ba su ko nan ba haka ne ba ko ba wannan hanya ba za ka je kai aiki in ka je kai aiki zaka tara kuɗin ka kai duk abin da ke so kai bidiyo ka je studio ko ka buɗe studio ka na kanka da sauransu saboda nan in ka za ka aiki to za a biya ka albashin ka baka da wani kiza a baka kuɗin ka kan kari kuma kuɗi ba kaman gida da za ka aiki ka daɗe kana aiki da sauransu ba nan gaskiya akwai akwai chance akwai chance gaskiya. rinya, garki sakani a ke son ki dare da rana ba za ki samu ba ba za ki samu ba wanda ya fi kawai nake bukata kamar numfashi amma za a bukata makale muke lankaska rayuwa ta sai kina cikin da ne za ta haska da ke nake tunawa duk idan na farka musamman farar fataki mai gana fanta musamman ina shiga cikin yanayi musamman ina yin magana kinga kiki tanka sai ce wallahi ke sani ina lose liver ina matakar kaunar ki kuwa da gaske tabbatacciyar magana babu wata ila ana muku tare Allah sauƙaƙe waske down for the ever never say never ni ne yeri manki ke kuma sa da bela kata ki ce na makara akwai matsala da in har ban mallake ku ba kullun zan makara kai ya call you they call you everybody call I'm I call you. My friends go call you. Everybody call out. See how they feel you. So. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya samu tattaunawa da fitaccen dan wasan fina-finan nan wato Yakubu Muhammad. Haka dai wanda na fi sani a matsayin duku a wannan wasan da ya fice wato Sons of the Caliphate. Ga hirarsa da Yusuf. kuma ganin cewar mafi akasarin fina-finai yanzu na kaniwood za a ga cewar kawai sun ta'allaka ne kan soyayya kawai shi ma wannan baka ganin wata matsala ce wannan matsala ce gaskiya gaskiya akwai tana ɗaya daga cikin matsayin da muke abin da saboda yawanci um, um, yawanci za ka ga labari ne a wannan yana son wani wani baya son wannan akwai maganan wannan da ba ma ɗauko labaran rika gaskiya waɗanda za su ja hankali ma'ana kuma ban hanzarin ka ba na faɗi wannan magana kuma zan koma baya ma'ana kaga abin da yake faruwa shine yawancin fina-finan kaniwood mata da yara su suke kalla yawanci akwai lokuta da dama za ka samu manyan mutane idan ka yi musu magana ba haushe sai kira kai aini na kallon fim na kallon fim din Hausa amma zai sa je zai sa American fim ya kalla sai ta ba na kallon fim din Hausa so yawanci mata da yara ne su kuma mata idan ba kayan musu labari da ya danganci a'a wanda za a mata kishiya wanda za a mata kaza ba wanda za a mata kaza shi kuma yaro a dan ana dan waka ya dan abin in dai ba waka ba ce wanda ba ta da kyau wanda ba za ka bar dan kai kalla ba to irin waɗannan su ne abin da duk abin da muke muna yi ne dole kai ma kana kokarin ka in ka sa kuɗin ka ka da iya dawo manyan mutane misali waɗanda ba su kalli fina-finai a yau su ba sa kalli yawanci za ka rike muka ni ba na kalli masu kallon su kuma idan kai musu wani abubuwa wanda bai shirya ba da sauransu da kenan mata da abin da yawanci su kuma ba su daya To Yakubu akwai fim da kuka yi wanda aka yi shi na turanci wanda ake ce mishi a ɗanɗan ko ɗiyan sarauta ko wanda kuka yi shi a na turanci. Kaga kamar wannan fimin ya nuna yadda ake yin siyasa da saurakinsu yadda ake yin ubangidan siyasa ko iyayen masu kuɗi yara masu kuɗi da saurakinsu da iyayensu ke ainihin kafa su a siyasa. Me yasa ba za a ɗauki irin waɗannan Uh, watan Sons of the Caliphate da, da aka yi shi da harshen turanci uh, idan aka ɗauki waɗannan fina-finan kana ganin uh, irin waɗannan abubuwa da wannan fim ɗin ya kunsa ba zai yi tasiri ga al'ummar Hausa ba kenan? To ai idan ka kalli ko shi Sons of the idan ka kalle shi ya ka ɗauko ne da soyayya aka fara. na fita shi dukko ya fita ya je wani waje ga wata yarinya yana son ta abokin shi ya mata sinakin daga nan aka fara rigingimu shi ne har ya tafi wajen iyayensu su irin waɗannan kan da akwai su yanzu a dama da shi za a saka siyasa kaga kamar shi sons of the caliphate kaga fim wanda asali wanda ya rubuta shi ya tsara komai ɗan jihar nasarawa ne amma shi ma a amerika ya karatu wato mr dimbo ciya shi ne shi abin da sannan kuma sponsorship ɗin daga lagos ne mu abu da ebony lati ita ce biyar ya rubuta ita ta ɗauki yin wannan ne. su wani lokaci din ba wai babu irin wani labarai wani lokaci din za ka rubuta labari wanda kake ganin cewa zai abin amma wallahi za ka yi zagayen da za ka yi yanzu ka ga misali labarin adiyan amma biyar da yake biyar biyar biyar ta ɗauki na shi sai abin da ta hango cin kuma mutanen arewa suka karba to amma inda a nan za ka karba za ka yi yawon duniya ba amma ɗauki abin ka san matsalar da muke samu gaskiya a arewacin najeriya shi ne muna da karancin kullum muna magana matasa babu aiki babu aiki babu aiki to idan aiki ne kowanne ne misali ba ba ce kowanne ba ma'ana da aikin da ba wai sabo bane to yana da kyau ka duba in ma kaga da gyara kika fita ka gyara ka yi invest a haka za a samu aiki ne da sauransu amma yawanci za ka ga cewa yanzu wata kila san sabbi kalita ɗin shi wannan musulmi da ya yi ta yawo ne a nan arewacin najeriya yana neman wanda zai yi sponsor ya ɗauki nauyin jin da zai samu ba ƙarshe haka zai hakura to baka ganin musamman eh na fahimce ka irin waɗannan matsaloli ba a ma ɗauke su sana'a ba ne arewacin Najeriya shi yasa yawanci za ka san tsakanin Allah mu a nan bangaren arewacin Najeriya muna da abubuwa da dama waɗanda dole sai mun gyara ma'ana rena sana'a za ka ga mutum yana faci yana jirana yana neman abinci amma mala yakubu kana zaka ko yaje neman aure sai ka an ce ai faci yake faci ya fusata to irin waɗannan rena sana'a da muke shi yake ja mana zaune gari banza

To ku baka ganin me yasa kila abin da ya sa wasu da dama ba sa sa jari a cikin harkokin fina-finai saboda kila ba a yin fina-finai waɗanda suka shafi kamar wannan fim da kai magana Sons of the Caliphate da kuma wannan Jalil ɗin kaga abubuwa ne suka aka wata an yi an duba abubuwa da suke suke damun al'umma mafi akasarin fina-finan Kannywood yana da wuya ka tarar da an yi fim wanda ya shafi matsalar da take cikin al'umma kila wannan dalilin ne ya sa mutane ba sa sa hannun jari a ciki a ake ai abin da za ka yi in za ka yi gyara da za ka yi shi daga waje ba dole sai ka shigo a misali yau ce aka ci wani e eh, ina so zan sa hannun jari a inda amma ni ba na so a yi min fim ɗin soyayya ina da inda zan sai da abina ka zo ka sa hannu sai ka zo ka ce a abin da ake ba za a yi shi haka ba tunda ai misali ina da yan arewa da wanda suka karanta mass communication wadanda suka yi major ma a television program irin abubuwa da ya danganci harka na fina-finai amma za a ga ba za su shigo ba amma kuma za su ce za gyara daga waje ba za kai gyara daga waje baka shigo cikin harka ba yanzu a misali idan ka ɗauko kake oke to ni yau ga ni ina da kuɗi na ga irin cin da yake shige kamar yadda wannan son sabbi kalita din shi wanda ya rubuta yake ga irin cin da yake shige ya je nemo sponsorship to haka fa ana samun mutane daban-daban daban-daban daban yanzu misali ni baka ban jadi ba ba za ka ce ni dole sai ga abin da zan yi ba amma za ka iya saboda ni ma zan yi zan duba zan yi ma kyasa in yi mutane na mai jama'a na waɗanda suke siyan cin din suke shi shi ne zama saboda ba in na zo ne abin da ba zai karɓi ba misali wannan fina-finan yadda da muke yawan magana a kai cewa ana yawan yin fina-finan shi ne fa ake siya yawan da al'umma ba ta siya za su ga cewa an canza an koma ana yin wani al'umma fa tana siya misali sai dai kawai a misali za ka ga cewa akwai ah, kwanan nan ina yawan zuwa mutane ce kani ba ta faɗi ba a'a an riga akwai abin da ya faru ne wanda ba fargaba an koma talabishin ne an bar cd mu kuma mun daɗe a cd ana ta da dvd da sauransu amma yanzu sun ya koma online da television yanzu akwai netflix da aka buɗe ana ana ana subscribing ana kallon fina saboda haka ina faɗa ne cewa ba wanda zaka irin waɗannan fim amma akwai fina-finan da idan kana da kasuwar ka da kasance yanzu shi kansa kaga ai premier din a america zai ba a nigeria zai ba saboda yana ganin in ya kawo turawa za su su kalla ko kuma yan afirka da suke masu bin kai ko da baka bin da akwai eh, subtitles za ka zo ku kalla za ka fahimci wani abu da da ka sani ba game da arewacin najeriya saboda haka kaga shi ya san inda zai kai ni amma yanzu wata kila inda a ce anan ya gudun za ka yanke mata ai labarin ne baki. ɗaya ma ne masu garkuwa da mutane ai mutane ba za su wannan labarin ma ai ka ba yara su ba za su kalla idan ka samu normal market amma in kana da da um, misali ma waɗanda za su kalli fim in kana da market ɗin ka fi ina ne za su ba mu manta da filin kwalamar mu ba duk da dai an kammala azumin watan Ramadan. Masu neman ƙarin lada sun kama na Shawwal. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta kai ziyara ga wata gwanar girki domin jin bayanai akan kunun bare-bare da ke kira da marɗa. Wato ina ga Binta ta je neman kayan marmarin da za ta sha ruwa da shi kenan. Ga dai bayanan da ta tattaro mana. barkanmu da zuwa wannan filin namu na makulashe a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau za mu kawo muku wani abin marmari kuma abin sha haka kamar kunu irin na bare-bare wanda ake shi mishi mardan mine ko mine ake cire shi marda a cikin zauren namu ina tare da malama hawa daga wani gari mafa daga mafa daga mafa gashi nan ko sai kanshi nake ta faman sami daya <laughs> to um, ya muka ji da wannan annoba kai alhamdulillah Allah ya yi mana wannan bala'i to amin amin to na cikin ce kina eh, dauke mana da wani kunu irin wanda idan ba filatini ya ɗibi wannan kunu sai ya kwana uku sai ya kwana uku a yana santin ina ai sai ya rabu da wannan al'adan shi na filanin ya dawo na bare barin nan to malama hawa da mi da mi mutum yake bukata idan zai yi marna to da farko dai uwar gida in tana so ta yi wannan kudu kunu haɗaɗɗe mai ƙara lafiya da inganci hmm, mai firgita fulani za ta ga jikinta ya yi luwai-luwai kuma ba komai ba ne za ka ga kana kwana a ac ne ba komai ba ne wannan kunu dai marɗan ɗin shi ne da farko dai uwar gida in tana so ta yi marɗan za ta tanadi geranta ta sirfa shi in kamar loka ɗaya za ta yi ta sirfa shi gaba ɗaya loka ɗaya. To geron kawai za a bukata ko ko akwai wasu abubuwa? Eh akwai wasu abubuwa da dama. Za ta buƙaci gero, mm-hmm. za ta buƙaci madara, za ta buƙaci shuga, za ta buƙaci citta, kanumfari da dai ɗan barkwananta haka saboda kayan ƙamshi. Kin ce madara, wani irin madara na gwangwani ko na gari? Nono. Oh. nono to na fulani na fulani duk da haka da eh, kun koma wurin fulanin kun yi ranci a wannan duka ayi kaɗan ne za mu sa saboda ya ƙara ingancin abin sosai mhm. in ta buƙaci wannan abubuwan ga komai da komai nata ta ajiye a gefe sai ta ɗauka wannan geron nata kamar loka ɗaya sai ta sirfa shi in ta sirfa shi sai ta iba kamar gwangwani ɗaya haka a cikin loka ɗaya bayan ta wanke shi ta rege shi saboda a cikin gero an san ana samun tsakuwa ko mhm. sai ta rege shi saboda dan kar ana sha a ji tsakuwa ba ma bukatan haka sai a samu a rege shi wargiyar ta samu ƙwaryanta ko wani kwaninta ta da zai cire mata tsakuwa gaba ɗaya in ta rege shi sai ta cire kofi ɗaya ta ajiye a gefe wannan sauran kuma sai ta shanya shi ya bushe da wannan kayan cittanta kanumfarinta da dai dan barkwananta kayan kamshi sai ta hada shi ta bada a nika mata yi laushi wato ta mai da shi gari ta mai da shi gari yayi laushi sosai in ta dawo gida ta ƙara tankade shi garin ya ƙara fitowa ta cire wannan tsaki-tsakin za a samu tsaki ko da kaɗan ne to ba ma bukatan shi muna so yayi laushi ne ta tankaɗe ta ajiye shi a gefe uwar gida in ta haɗa wutanta tana buƙatar ruwan zafi in ta hura wuta ta ɗaura wannan kunyan nata sai wannan kar ku manta mun ce za mu cire gwangwani daya mhm. na tsabar gero sirfeffe mm. mm. wankeke mai kyau mhm. sai in ruwan ta ya dan fara zafi sai ta zo ta juye shi ta sa mishi wuta sai ta tabbatar ya nuna daidai yadda take so. Wasu ta su tare da ruwan ya ci gaba da dahuwa. Ya ci gaba da dahuwa in hmm. ya dahu ma za ta ga saman geron ya bubbuɗe. Ok ya dan eh, faffashe. ya dan haka. To alamun ya nuna kenan za ta ga ruwan ya canza kala. Hmm. Dole zai canza kala. In ta ga ya canza kala ga can garin tancan. ba kamar yadda ake fa ko kunun tsamiya kunun kanwa ba hmm. shi muna bukatan shi ne da kauri garin shi za a tuka shi ne da kauri sosai wato kamar za ka yi kunun tsamiya misali ko kunun kanwa eh, eh wato garin da ba za ka dan hada da ruwa ke yawa da ruwa yawa ya baka kullu a gefe zafi kuma idan yi sai ka juye sai ka juye yawa to shi wannan za a yi ya fi ma wannan yawa za a yi shi yayi kauri sosai tukunyanka na ƙasa in kana so ma in kana da zafin nama za ka iya sauke tukunyanka a ƙasa ka zo ka dama wannan da kauri sai ka zo ka juye ka yi kaman kana talge uwar gida za ta ga yayi kauri sosai ka ta damu da wannan ta bar shi a gefe ya huce kamar na minti goma ya dan sha iska wato ya dan rage zafi ga daman nonanta a gefe mai kyau nonanta mai kyau madaranta mhm. sai ta zo ta dauka in ya huce na minti goma nan sai ta zo ta dauka wannan nonan nata sai ta zo ta zuba wato nonon tsala ake nema ko kindirmu ko kuma madara in ta samu kindirmu mm. ya fi dacewa da wannan haɗin mm. amma in ta samu tsala duk ba damuwa amma dai mafi dacewa ta samu kindirmanta mai kyau ta saka duk da wannan kaurin nashi fa da kakki mamaki kakki ci a kununa ya ɓaci yau kununa bai yi kyau ba kakki damu za ki ga kauri sosai kakki damu da wannan kaurin kika zo kika zuba nonon kin nan gaura ki gaura ki bar shi ki rufe shi za ki yi mamaki uwar gida wani mamaki zan za ki gai wannan kaurin duk babu shi ya koma ya tsinke ya koma ya tsinke ya hmm. dawo daidai za ki gan shi hmm. za ki gan shi ya yi luwai-luwai kina juyawa ga fari ga kamshi ga kanshi na tashi wannan kanshin na ji kamar ina jin shi ma kina damuwa gashi zaki ga wannan geran naki yana juya ya dan faffashe ya bada ma'ana ya ga kanshi ga kalla kina juya yauwa. wasu ba sa son shuga da yawa sai ki zuba sugan ki kaɗan ko da yawa daidai da yadda kike so kamar yadda dai mai gida yake so fita mishi tsofaffi suna cewa wai a lokacin da wai dankali ake sawa a cikin eh, lokacin yawa bushashen da wani kanana zaki ganshi shi ba kamar nan yanzu manya ba mm. zaki ganshi ne yan kananan tsaki ne da su to lokacin babu siga sai a hada da wannan geron da kayan kamshin sai a kai a za zaki ji ya baki ɗanɗano mai daɗi ba a magana ya fi na siga mm. kai in kika samu wancan ai ya fi siga mm. kina sha ga kamshin kayan yaji ga kamshin nono ga kanshin wannan busasshen dankali. Ai na tabbatar da wannan haɗin Amina da kyar Amina Aliyu ba za ta hada shi. <laughs> Ki bari kawai ai na faɗa miki Fulani in suka samu wannan haɗin mm. sai sun bar fura da nono. kwarai da gaske. Fulani kalubale a gare ku. Ga kayan daɗi an ce kuma mulmul za ku yi Mulmul kamar a AC suke kwana. Duk jikinsu. A gode. A kankata a sha tuwo. abinci Allah sa ki dai kai wannan azumi lafiya. Masu rare abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Yanzu adadin waɗanda kuka Wuriyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki sa ba da guduma a cikin wannan shirin da ma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. matasa hakkin mu